can wancan a haɗe yake da wancan ko fama a dararo ita menene illoli bin hawa su wane ne na ƙasa menene illolin bin hawa rakamul awla ita kusuran al daga cikin illan bin son rai ya rasa lahira duk mutumin da yake bin son ransa bai samu aljanna أفرأيتم من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم وختم to saboda nan daga cikin illan mutum ya bi abin da yake so to ko zai rasa aljanna zai rasa rabauta khusranul akhirah qala ta'ala fa kuma man daga amma wanda girman kai wa afaral hayatad dunya ya fifita rayuwar duniya fa innal jahima hiyal ma'wa wuta ce ta zama makomansa kaga hawa ne wa asar hayatad duniya fa innal jahima hiyal ma'wa وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى amma wanda ya ji tsoron tsayawa gaban Ubangijinsa, ya hana wa ransa abin da take sha'awa, fa'innal jannata hiyal ma'awa. Kawo kenan daga cikin illa hawa a rasa aljanna, rasa lahira. Kola shabi. سمي الهوى هوا لأنه سبدا يهوي بصاحبه ينا رجزا دمعه في النار وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من كان من كان الأجوفان همه خسر ميزانه يوم القيامة ويقصد بالأجوفين Eh, shahawatul batani wa shahawatul fariji duk wanda man kana hammuhu duk wanda burinsa ya zamo ajawafani a ramukan nan guda biyu duk wanda burinsa ramukan nan guda biyu Allah ya kiyaye kuma yi ne mu yanzu hmm? ci aure ba za a ce zina ba saboda a ɗan saya Ci aure shi aure abinci mata abinci mata matan su ma haka abinci maza abinci maza to duk waɗanda suke bin sha'awan wannan amma ah, khasira mizanuhu yawmal qiyamati mizanin sa zai tafi ba zai nauyi ba gobe kiyama da zai nauyi ba kada kai kada kai min na mallan umaru Allah ji ban mallan umaru in yi ji labari na na gano inda yake sai ya rasa saboda agwai in san baba shi ke ba <laughs> na ce ga mallan umaru da fa gano ka ko kuma a ana cikin da ya ce wato magana ta rafa shi nan ko bacci ke yi <laughs> in ya farkar da cewa na yi abin da na abin da sai zai tsaye ba Allah mai iko shi mai iko ne kana wace. yau da gobe kayan Allah handa ijamu hmm. da in mutum ya ta zai shiga eh mizanin sa zai da shi eh a ah, yanzu mutum ya zama hamminsa mata hamminsa abinci a cikin kuɗi abin da kake mallaka an yadda kai aure amma kada kai auren sha'awa yanzu in kace kana neman eh, eh, eh, afuwan kana neman ya sarkin zazzau daga kafin ka aure ta sai ka rasa duk abin da ka mallaka har na iya santa sai ka ranta ka ku hawa ne dauki aji ne mai ajin ka ko a bashi ya haka na na na ɗanka a wannan ai ya fi babu Allah wannan ya fi wahalan ganewa abinci kullum sai ka ci abin da kake so kuma sannan ka dubi abin da kake samu ko yanzu kai misali a ɗauka da misalinka yanzu abincin da kake cin shekarun da kake wurin aiki yanzu ka daina cin sa eh in ko kace za ka ci irin wancan to dole ka haɗu da ƙamuya-muya ko lokacin da kake aikin dole in ka ga wani ɗan gwangwani ba ganshi shi ba ka kawo shi gida ka ajiye in ka gama ne ka kawo shi ka saboda an ka gama kai ka san wannan ba zai ɗore ba to ka ko ina za ka samu aljanna ai a salali aiki sai dai yadda kai masa haka din ya abu fitowa to ai ba a cikin halaccin ake hawa ba hawa ce ta shigo ciki ba hawa ce yanzu ba gani ba shi zuwaimar da yake mai kwakwalwa ne ta tsiya ba ta alheri ba ce sai ya raba duk mai bin muhammadu da addini da wacce hanya ce zai bar shi kawai ya zo duk abin da ko karatun addini zai sai dai ya addini ya karanta addini saboda abinci saboda mace kuma ka dubi da ɗaliban addini suka koma kusan dukan da aka yi wa malaman addini ɗaliban addini ya fi dukan da aka yi yan boko rafkar da aka yi musu ba ya fi rafkar da aka yi yan boko an rafke su duka amma an fi gurguzan masu addini dan yanzu addini ba abin da sa gaba kawai wannan abin da aka taso a gaba mata abinci mata abinci ba a hana a yi aure ba kai aure daidai kai dan kuma auren ka nemi mai addini irin ka su matan kuma ba sa son kuwa sai mai kuɗi in baka da komai na za su da kai ko da ka ga baka da komai tace za ta aure ka a cin abinci za ta yi da kai dauki mana akwai abin da ta shirya ya rike kuɗinka amma mun san yadda za a akwai yadda za mu farki ke baka ai arziki na Allah ne kin kai na samu mai tsoron Allah <laughs> ka shiga hannu yaro kondama wacce za ta ce maka sai an min kaza sai an min kaza ta fi sauki in kai mata iya wannan an gama amma mai sai maka arziki na Allah ne a tarko aka gaba kalimatu haqqi ne yuradu biha shar to da duk wanda burinsa kawai wa'annan yake gyarawa yanzu ka ga wanda ya zauna ya sa misalin me ke sa mutum ruwa ka ga a mutum zai yi cefanen kaza amma a anguwansu ana gina masallaci aka ce bayar da kaza sai ce Allah ya ba mu abun bayar alaysa isarul hayatu dunya alal akhirah yanzu za ka iya kashe dubu goma a gidanka amma a yanzu muka ce mu yi dubu goma goma ga kaddarawa ma kai mu kai shi masallacin ku tunda ana san irin wannan abun a ce wannan gidan za a saya za a rushe shi a ƙara kaza sai ka ga mutum ya kaddimu rijilan wai akhar ukhra in biyu suka bayar sai an tadda an ta me suke da so ba tamanin ba takwas ba su bayar ba dole ne hawa ne to haka kuma farko abin da zaka gane magana manzon Allah ce don da Abu Darda ya faɗi man kana al-ajwafani hammuhu jawfu jawfu jawful batni wa jawful farji khasira mizanahu mizaninsa zai taɓe ba zai yi nauyi ba yawmal qiyamati ويقصد بالأجوفين يتي شهوة البطن وشهوة الفرج وصاحب الهوى بن هوى تراه ذلك اليوم ذاك غنش لنا متخبطا بسبب هواه يا مابا ينا بندم بندم يا رنوكينا ينا ينا فقمليا harkar mai dandumi kenan ya tafi ya bugi nan ya je ya bugi can haka za ka gansa gobe kiyama ba zai iya tafiya yadda ya kamata ba Allah ya ku ce irin tafiyar ka Allah ya tsare ka ta gama daga nan duniya haka mutakabbidan bi sababi hawahu wa sara'u anin nahudi zai faɗi daga tashi يوم القيامة عن السعي مع الناجين تفيا تعدد ما صعبنا قضي فاتشي ويسر عن النهوض يوم القيامة عن السائين دقم تفيا مع الناجين كما سرع في الدنيا كما يدعك ينكيش الدنيا بمرافقته لآل الأهواء duniya kawai رأي da إيكي rayuwarsa رأي kallo رأي ورئي rayuwar iyalinsa رايوسا رايو ايالينسا اما الدينيسا لا اما منيني تكرمت رمضان لا رايوسا قوي ميزه يتاوى جوفون صار قال محمد بن ابي الوردي ان لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه ai kun ji karatu ha ina wannan ya tafi eh lalle Allah tabaraka wa ta'ala na da wani rana ina da wani rana la yanju min sharrihi ba mai tsira daga sharrin wannan rana mustatiru inna munqadu li hawa mai bin sa abun da ransa ta kala masa shi zai yi abun da ranta ya shirya mata shi za ta aikata duk abin da ba shi ta ta shirya shi ba to wannan abun ba mai kyau ne ba wa in abata asra'a nahadata yawmal qiyamati sari'u shahwati uh, wa in abata asra'a mafi jinkirin faɗuwa an suka faɗi na zatan wajen tashi wanda suka fi jinkirin tashi bayan an faɗi ranar alƙiyama yau malƙiyamati shari'u shuhudi eh, shahawa wanda yake da eh, faɗaɗɗen sha'awa wanda sha'awa ta kayar da shi wanda dalilin faɗuwansa ya zama sha'awan abin da ransa take so ne wa qala ta yau kaga ai yi da na zame na faɗi

to haka to irin wannan faduwan ne fa eh dole a faɗe ta tunda kana cikin tafiya an ka tashi za ka je ka ne taya kashin fido taya kashin fido dole abun kana son ka gane karatu ka fassara shi da kanku ya fi ganuwa وقال ta man galaba hawahu aqalahu duk wanda son ransa ya fi ƙarfin hankalinsa وجزعه صبره يفيها قران سا افتو بها زي كنيتا زي توزرتا قوبي قياما أي افتضها يوم القيامة يوم الدين الفضيحة رانا الدينانا ساكيا الفضيحة الكبرى بخسرانه الآخرة دون زيادة الآخرة ودخوله النار وقال إبراهيم بن أدهم kaman kwa ce yanzu eh, wai littafi na na kaje shi ne dasa to ni ma kwanan nan na gan shi akwai dole ruwan dai wannan da in dai ba a wacce ta kai a ta duk na ciki wallahi dumu dumu muke ciki sandan وقال إبراهيم بن أدهم الهوى يرتي son rai na halakarwa ne wa khawfullahi yashfi tsoron Allah na warkarwa wa alam anna ma yazilu an qalbika hawaka abunda zai kawar maka da hawanka a zuciyarka idza khifta ko min ta'allumi annahu yaraka idan ka ji tsoron man ta'alamu wanda ka san yaraka maganan da da sauƙi yana da ɗan duhu-duhu shine ainihin eh, wa'alam anna ma yuzilu an hawaka eh kana son Allah ya kawar maka da hawanka na arama ba ke na eh ina tsoro ina son to yace to shine eh, qalbika hawaka idza khifta man ta'lamu annahu yaraka in ka ji tsoron wanda ka san ina kallon ka duk inda ka je. Ko magana za ka faɗi a bakinka ka tuno ba dan Allah za ka faɗe ta ba shi kuma Allah ya alamu hatta ma tukhfi In ka tuno abin da kake ɓoye da shi a zuciya ya fito daga bakinka to ya kamata kar ka faɗe shi ka kautar da shi. In dai ka san wannan to wannan zai zama ka da hawa. in kaya za ka sayarwa da mutum ka fuskanci cutarsa za ka yi in ka tuno Allah na ganin ka za ka fasa in saye za ka yi ka yaudare shi ka sai abun nan ba yadda ya kamata ba in ka tuno Allah ya san yaudararsa kai za ka fasa wanda ka san ina ganin ka in dai ka fashi a gaba to na tabbatar maka za ka daina hawa sai dai mantuwa kamar a ce eh, wannan maganar ta ku lagwaigwai ta ta mana ku samu ku dinga kawo mana ita a cikin karatu ya ishe mu